bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na 27 ga watan Bature shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun kitabut tauhid babin da muka tsaya a bayan mun tsaya akan babu ma ja a fi sihiri karshen babin da muka tsaya akan sake babin da yake magana kan abin da ya zo na nassi game da hukuncin sihiri a baya ko mun yi bayanin cewa shi abin da ake nufi da sihiri shine dukkan abin da sababinsa ya ɓoyu sai dai a ga tasirinsa a zahiri to kuma yau babin da zamu shiga ciki babu bayani shay'in min anwa'i sihiri Allah ma surutu da Allah ku shi babu bayani shay'in min anwa'i sihiri wannan babi ne da yake magana dangane da bayyana wani abu daga cikin nau'ikan sihiri waɗansu kala-kala da samfuri na sihir قال أحمد bin محمد بن جعفر قال an عوف bin هيان بن العلاء قال bin qabisa an abihi annahu sami أنه سمع sallallahu alaihi wa sallama وسلم da ديتي قال أحمد yana nufin imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a sannan ya koro sanadi har ya zuwa ga qatan ibn qabisa an abihi shi kuma ya ji daga babansa annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala shi mahaifin nasa ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce innal iyafata was-sarqa was-siyarata min al-jibti innal iyafata was-sarqa was-siyarata min al-jibti manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal iyafata lalle zaburar da tsuntsaye was-sarqa da bugun kasa wasiyarata da tamfi min aljibiti dukkaninsu suna daga cikin sihiri zaburar da tsuntsaye da bugon ƙasa ko zane a kan ƙasa da kuma tamfi yana daga cikin sihiri Kala au au ke cewa al-iyafatu zajru tsairi abinda ake nufi da aliyafa shine korar tsuntsaye wato da zaka zauna da naji daɗi kwarai da gaske al-iyafatu min wato zajaru sairi shine zaburar da tsuntsaye to asalin zaburar da tsuntsaye kala kala ne ba kowane zaburar da tsuntsu ke zama laifi ba akwai tsuntsaye waɗanda ake farauta da su ko a da wanda ake ba su horo na musamman ta yadda yan an zaburo da su don su kamo wani abu za su fahimta idan kuma an dakatar da su su tsaya za su fahimta sai su tsaya to irin wannan zaburar da tsuntsayen da manufar yin farauta saboda an bai mu tsuntsayen horo na musamman wannan babu laifi a addini amma zaburar da tsuntsaye wanda yake zama laifi irin wanda larabawa ke yi a lokacin jahiliya shine a zaburar da tsuntsu ya tashi don neman sa'a yadda al'amarin yake idan mutum zai wata harka ta kasuwanci ko neman aure ko wani al'amari mai mahimmanci sai ya zo tsuntsaye suna kan bishiya sai ya zo ya zaburar da su ta hanyar girgiza reshen bishiyar ko ta hanyar jifansu su yana tsaye to yayin da za su tashi din nan idan sun bi damansa to shikenan tafa'ala wato sai fatan alkhairi kan wannan abin da ya tasan mai cewa tsuntsayen sun bi damansa wannan alama ce ta nasara ta sa'a idan sun bi hagun dinsa kuma ta sha'ama to shikenan kuma sai ya yi shi umci ma'ana ya dauka cewa yin wannan alama ce ta sharri kan abin nan da ya tasan mai wannan wata hanya ce ta duba wadda mutanen jahiliya suke amfani da ita Ta tayar da tsuntsaye an fahimta ku to wannan shine al'iyafa wannan asarku kuma shine zane akan kasa wani daga cikin masu sharhin kitabu tauhid ce wallahi ban san yadda ake yin sa ba amma dai wata hanya ce ta zane akan kasa wadda laraban jahiliya suke wadda duba na iya shiga ciki irin dubar da ake zane akan turbaya dan a hango maka ko a hango miki sa'a kan abin da zaka yi ko zaki dan wannan wani yunkuri ne na gane ilimin gaibu gano alkhairi ko sharri wanda ba wanda ya sai san wannan sai Allah duk wanda ya yi da'awar haka to kaga yayi shirka wanda ya gaskata shi kan wannan ya yi da abin da yake shirka ne to da haka shi ma wannan wani nau'i ne na sihiri asiyara ta kuma shine tamfi lafazin asiyara asalinsa ismul masdar ne akan ce tasayyara fi'il madi ya tafayyaru. mudari'i tatayyuran sai zanto shine masdar amma at-tiyara ala wazni fi'ala shine wato ismul masdar ne to shi abinda ake nufi da tiyara in za mu fassara shi a Hausa sai mu ce wato ainihin tamfi malamai na fassara shi a larabcansa a shari'ance da shari'a ta bashi dan a gane shi a nisance shi shine wato at-tasha'umu bi mar'iyyin aw masmu'in canfa wani abin ji ko wani abin gani abin ji kamar irin wanda suke canfa kukan mujiya cewa ko wani abu ka ta san mai sai ka tashi da daddare kana sa ran gobe za ka fara abin nan cikin dare da ka farka ko da asuba sai ka ji kukan mujiya to alama ce tarshin sa'a kaga canfi ne wannan idan ka ji kukan zakara to alama ce ta sa'a in ka ji kukan jaki alama ce tarshin sa'a in ka ji kukan hasbiya alama ce ta sa'a haka dai tamfa wani abin ji ko wani abin gani kamar mutum ya tasan yin abu idan ya waye gari da sassafe ya ci karo farkon wanda zai fara gabawa da shi a wannan safiya ya zanto makaho ne sai ce ba sa'a kuturu ne sai ce ba sa'a gurgu ne sai ce ba sa'a amma ya tashi da safe ya game da mutum wanda yake salimul aba mai lafiyar gabbai sai ce to alaman sa'a kenan to canfa abin ji ko abin gani haka kuma canfa zamani kamar waɗanda suke canfa ranar laraba kamar waɗanda suke canfa watan safar tun lokacin jahiliya larabawa na canfa watan safar a kuma sun kasance suna canfa watan shawwal ba su yin aure a cikin watan shawwal har aisha cikin hadisin muslim take cewa annabi ya aure ni cikin watan shawwal ya kuma tare da ni cikin watan shawwal ni ko na fi dukkan wata ya mace dacewa da rabauta wajen soyayyar miji inda abin ba alkhairi da ni zan tafi wannan hadisin muslim nan kaga waɗanda suke canfa zamani kamar laraba ta farkon wata ko ta karshen wata ko larabgana ko menene duk wannan wani nau'i na sihiri bai halatta ba ha kuma canfa bigire ka canfa wani gari ka ce gari kaza da nake zuwa fatauci wannan ba sa'a gari kaza shine mai sa'a gari kaza akwai sa'a gari kaza ba sa'a kasuwa kaza akwai sa'a kasuwa kaza ba sa'a wannan ma canfa wannan shi ma nau'i na nasihi domin ita sa'a ko kishiyarta al'amari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala idan wani sharri ya same ka ubangiji ya kaddara zai same ka ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum da Allah ka riga waye yake ne sai jiya wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha yanzu da na ta taka da na ketare wannan jumlar illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir ba wata musiba da za ta sauka a kasa ko ta sauka a kawunan ku ko mutane face sai ta kasance rubutacciya a cikin lahir mahfuz baka isa kauce mata ba illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala allahi yasir wannan dangane da musiba kenan ni'ima kuwa wa ma bikum min ni'matin fa min allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun dukkan ni'ima daga wurin Allah take ashe ba daidai bane ka tanfa zamani ko ka tanfa wani abin ji ko ka tanfa wani abin gani duk jingina tasiri zuwa ga wannan bangare ne daga cikin bangaren sihiri kuma abin da ke kai mutum zuwa ga shirka abin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci idan ya wargi a kai kun fahimci wannan da kyau da haka al'iyafatu dai ya zanto shine zaburar da tsuntsaye asfarku kuma zane akan kasa asiratu kuma shine tamfi wannan asiyaratu babi zai zo guda akan ta nan gaba babu ma ja a fi tasayyur ko kuma asayir kamar da bayani zai zo nan gaba abin da ya rage shine magana akan asarku zane akan kasa hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba labartawa sahabbai wani annabi da yake yin zane akan kasa da haka da suka fahimci hanin yin zane akan kasa sai suka ce to abinda ka ce fa annabuwa ne yana yin zane akan kasa sai ce dukkan wanda zanen shi ya zama irin nashi to babu laifi <laughs> me wannan hadisin yake nufi ba wanda zai yi ya yawancin annabin ya zanen babu wanda ya sani abu ne na gaibu ba za ka iya koyi da shi ba in har ka samu damar ka yi irin nashi ɗari bisa ɗari to babu ne to ko ba za ka samu irin nashi ɗin ba sai in wahayi ne ya labarta maka tunda baka yi zamani da shi ba to kuma annabi bai faɗi irin nashin ba shine sahabbai suka ce wannan a wato malamai suka ce wannan abu da annabi ya faɗa yana daga cikin rataye abu da abin da ba zai iya yiwa ba a koye shi wata hanya ce ta koyarwa cewa ba za ku taɓa yin irin nashin ba shi yasa ce wanda yake son nashi daidai irin nashi to kuma in ba za ka yi irin nafi fa ya zama mai kenan sauran kuskure kenan dan kar a ga wancan hadisi ya dan rikitar wattarku alkhattu yukhattu bil ardi abinda ake nufi da asarku shine zane da ake yi kan kasa wato dan neman sa'a ta hanyar zanen amma zane da za a yi dan fitar da iyaka tsakanin kasa da kasa tsakanin filin wane da filin wane tsakanin gonar wane da gonar wane wannan babu laifi amma zane da manufar neman sa'a a yi zane kan turbaya wannan da nufin yin duba to ya zama tsafi Waljibitu jibtu qala al rannatu shaytan abinda ko ake nufi da al jibtu al basri yace shine rannatu shaytan kururuwar shaytan wahayi shaytan isnaduhu jayyid wannan hadisi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab yace isnaduhu jayyid sai dai kuma bincike ya nuna hadisin da'ifi ne saboda a cikin sanadinsa akwai rawi Hayyan ibn al-Ala sun yi sabani game da sunansa waɗansu suka ce hayyan ba tare da za a ambaci sunan babansa ba waɗansu suka ce hayyan ibnu abil ala an gane ku waɗansu kuma suka ce hibban waɗansu suka ce hayyan ibnu umair istirabin da aka samu wajen sunansa shine ya gadar da za'ifancin hadisin kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya dogon bayanin su cikin littafin Ghayatul Maram fi takhrij ahadisi al-halal wal haram ghayatul maram fi takhrij ahadith al halal wal haram karkashin hadisi na 299 a takaice dai hadisi za'ifi ne ta fuskar riwaya amma ɗaiɗaikun waɗannan al'amurra da suka zo a cikin hadisin za su iya shiga karkashin waɗansu ayoyi da waɗansu hadisai kamar yadda sharhin su zai zo nan gaba amma a jere da suke da wannan sanadin sanadin hadisin da ifi ne an fahimta ku wali abi dawud wa nasa'i wa ibn hibban fi sahihihi al-musnad minhu haka kuma abu dawud da imam nasa'i da ibn hayyan ko ibn hibban kai fi sahihi wato wannan hadisi ya zo wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man iktabasa shu'batan min an-nujum faqad iktabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibn abbas shine Abdullah bin Abbas Allah shi kare da a gare shi shi da mahaifinsa kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man qitabasa shu'batan min an-nujum faqad qitabasa shu'batan min as-sihr yace man qitabasa shu'batan min an-nujum dukkan wanda ya koyi wani bangare min an-nujum na ilimin taurari faqad qitabasa shu'batan min as-sihr tabbas ya koyo wani bangare na ilimin sihiri ilimin tsafi zada ma zada zada ma zada abin nufi zada zai ƙara koyon sihiri ɗin ma zada matukar ya ci gaba da koyan ilimin taurari gwargwadon abin da ya koya gwargwadon yadda ya koyi sihiri in yayi da yawa to ya koyi sihiri da yawa in yayi kaɗan ya yi sihiri kaɗan in ya yi tsaka-tsaki. ya yi sihiri tsakatsaki shine zada ma zada zada fi ta'allumi sihiri ma zada fi ta'allumi ilmin nujum shine ma'anar hadisin ma'ana zada ma zada kenan wani hadisi malai rawahu abu dawud wa isnaduhu sahihun imam abu dawud ya rawaito shi sanadin sa kuma sahihi ne haka kuma ibnu Maja ya rawaito shi a cikin sunan haka imam ahmad ibnu hanbal hadisi ne dai sahihi to abinda wannan hadisi ke koyarwa wato hatsarin da ke tattare cikin koyon ilimin taurari to amma ilimin taurari malamai sun kasa shi gida biyu akwai ilimin taurari da nufin gane wani tauraro ne nasara ke cikinsa ko sa'a ke cikinsa kamar yadda mutanen jahiliya suke yi wanda suka raba ma kansu arzuka ko su yi ma kansu zaton sharri gwargwadon gudanar taurari za a ce wane ai an haife shi ne wata na kaza ga watan kaza a daidai wannan lokacin tauraro iri kaza ya fito to duk abin da ya faru ko bayan fitowar tauraro iri kaza irin wannan abin alama ce ta alkhairi don haka alama ce ta cewa wannan yaro dan arziki ne alama ce ta cewa wannan yaro zai rabauta ko bayan girmansa dan an haife shi lokacin tauraro na wuri kaza ko lokacin tauraro kaza ya fito to sai su jingina wannan tasiri na arzikin wannan yaro zuwa ga mai zuwa ga tauraro idan kuma aka haife shi a lokacin fitowar wani tauraron daban daga cikin tauraron da suke tamfawa sai su to wannan alama ce kuma ta tabewa to wannan abu annabi ya rushe shi tun lokacin rayuwarsa lokacin da ya zo a shekaran da ya zo sulhul hudaybiya ya shiryo umara bai samu zuwa ba aka tsaya a hudaybiya a wani dare aka yi ruwan sama annabi ya tashi da asuba bayan yayi wa sahabbai sallah ruwa mamakon ruwan sama da aka yi a wannan dare sai annabi ya rubuci wannan lokaci don rusa wancan akida yace ubangiji ta'ala ya ce asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi bayina sun wayi gari gida biyu da mai kafirce mun da mai imani da ni sai yace wanda yake mai imani din man kala mutirna wato wanda yake wanda ya kafirce din man kala mutirna bi nau'i kaza aw bi nau'i kaza fa huwa mu'minun bil kawakib wa kafirun billahi ta'ala dukkan wanda yace ai an yi mana ruwa ne dan kasancewar mun fado cikin tauraro kaza dan tauraro kaza da ya kunno kai shine sanadiyar ruwan sama yace to wannan yayi imani da taurari ya kafirce mu Allah amma wanda yace an yi ruwa domin Allah ya ga dama wannan yayi imani da Allah ya kafirce mu taurari sai annabi ya rusa wannan aqida a cikin wannan hadisi na haka annabi ke ribantan lokaci wajen yin wa'azi ya ribaci munasabat da wani abu ya faru da dumudumin sai ya shigar da abin da yake so ya shigar na koyaswa a takaice dai jingina mu tauraro tasirin abu ko a ce idan an ga tauraro iri kaza ya gitta to babu alheri idan tauraro kuma iri kaza ya gitta wato akwai alkhairi to duk wannan shine abin da ake nufi da koyan ilimin taurari da ke kunshe da koyar da tsafi kenan to irin wannan tsafi ne duba ce rufa'ida ne bokanci ne da dukkan abin da dai Allah ya haramta duk wanda ya amfani da taurari ta irin wannan hanyoyin to alal hakika ya koyi wani nau'i daga cikin nau'ikan sihiri ba a jingina wa tauraro tasiri ba ya da iko kaga tauraro wani kaukab ne karami bai kai girman wata ba ko bai kuma kai girman rana ba to ko da rana da wata ba su da tasiri ballantana tauraro don haka lokacin da ibrahim alaihi salam dan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya rasu wadannan suka rinka ɗaya raɗin cewa wannan lokaci ya dace da an samu kusufin rana Shi shine dishewan haskenta ta wadannan suka rinka ɗaya raɗin cewa don saboda mutuwar Ibrahim ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa al'umma bayani inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi ta'ala la tankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah alamu ne da ke nuna samuwar ubangiji din dan samuwar su zai saka gane lalle akwai wanda yi su dan ba su suke kansu da kansu ba da haka hasken su baya dishewa dan an haifi wani ko dan wani ya mutu saboda haka ashe dukkan waɗannan kawakib da muke gani a sama ayoyi ne na samuwar ubangiji su ba su da tasirin komai a karan kansu an fahimci wannan da kyau to wannan ilimin tauraro na farko kenan wanda shine wannan hadisi ke magana akai amma ilimin tauraro na biyu shine yin izina da taurari dan gane lokuta dan gane alamar saukar ruwan sama dan gane alƙibla dan gane bangarori sasanni gabas yamma kudu da arewa wannan larabawa tun a lokacin jahiliyan su idan ɗimuwa ta kama su da rana sukan bari dare yayi taurari su fito har su gane cewa to taurari iri kaza galibi duk inda kaga ya fito daga gabas yake tauraro iri kaza kuma daga yamma yake sai su gane hanyar da za su tafi su tafi garin su ha kuma lokacin salaf waɗansu daga cikin sahabbai tabi'ai da suka gabata sukan yi izina da fitowar taurari don gane ina ne alƙibla idan sun yi tafiya sun yi makowa sun kasa gane alƙibla lokacin sallah ya yi, sai su yi amfani da taurari don gane ga alƙibla ga inda makka take don a fuskance ta ayi sallah haka akan yi izina da tauraro don gane lokacin ruwan sama akwai taurarin da ba sa fitowa sai yana dab da wata ɗaya kafin saukar ruwan sama sai yana dab da kwana ashirin kafin saukar ruwan sama ko kwana arba'in ko kwana biyar ko kwana goma da zaran sun sai su gane lallai nan da kwana biyar ko shida ruwa na tafi wannan kuma ubangiji ne ya sa su a matsayin nawami wato waɗansu al'amurra da suke shiryar da mutane a sama da haka Allah ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna to irin wannan ilimin taurarin babu laifi da shi ne masu sanya kalanda suke amfani da shi ne waɗanda suke sanya lokutan sallah cewa ana sa ran rana za ta yi zawali lokaci kaza ana sa ran lokacin la'asar zai shigo karfe kaza da minti kaza ana sa ran lokacin magariba isha'i asbahi zai zo lokaci kaza ana sa ran wannan wata zai kare a rana ta kaza wata mai kama zai fara a rana ta kaza duk wannan da irin wannan ilimin taurarin ake amfani irin wannan babu laifi har waɗansu malaman fiqihu ma suka ce fardu alal kifaya ne dole a cikin musulmai a samu wanda suka iya wannan saboda ko za ku samu kanku a cikin rikicin ruwan sama da damana ta yadda rana ba ta fito ba ballantana ku yi izina da ita ku kalli inuwar ku san ta bar tsakiya a ce azhar ta yi ku kalli inuwar ku ku ga cewa inuwa ta yi daidai da ku ku gane me la'asar ta yi to kun ga ilimin taurari shi zai ba ku dama ku gane cewa tun daga agogo a hannunku lokaci kaza rana ana sa ran shine ya dace da lokacin sallah wanda a daidai lokacin agogo yana karfe kaza da minti kaza kenan to sai suka ce ya zama fardu alal kifaya neman ilimin taurari ta irin wannan hanyar kuma da irin wannan ilimin taurarin ne ake iya fitar da map na duniya ko map na Afirka ko na Najeriya ko na waɗansu ɓangarori galibi ana yin amfani da irin wannan ilimin taurarin shi aibin da ke cikin irin wannan da ya gamu da maguzanci na ƙasar turai a yau abu ne wanda alama ce Allah ya sa idan kun ga kaza to akwai alamar kaza zai faru to abin zai zo ya iya ku ga wannan abu ya faru ku sake ganin shi ya faru ya maimaitu sau biyar so shida so bakwai a na takwas kuna tsammanin zai faru kuma sai Allah ya karya wannan ka'idar dan wata ganin dama tashi ya nuna gajiyawar ku da kamalar mulkin sa to ya kamata inda musulmai ne suke amfani da wannan ilimin sai su musulantar da shi ilimin yayin da suka hango cewa gobe lokacin muktarin azhar zai fara karfe sha biyu da kwata ko da minti ashirin da biyar sai insha Allahu gobe iska za ta taso daga gabas maso kudu ta kuma yi yamma maso arewa sai su insha Allah jibi ana sa ran za a yi ruwan sama dan saboda alamu sun nuna haka ga tauraro iri kaza wanda in ga ya fito ka yana fitowa ne kafin saukar ruwan sama da sa'a kaza ko rana kaza ko kwanaki kaza to sai a ce insha Allah inda musulmai ne ke yi sai su yi wannan amma tunda aka bar ilimin a hannun arna shikenan haka za su fito a gidan talabijin ko a gidan rediyo ce kawai gobe za a yi ruwa ba abin da ya dame su jibi za a yi ruwa shekara mai zuwa ranar kaza ga watan kaza za a yi dare biyu kaza kaza za a yi kaza to shi yasa sai su faɗa sai kaga ya faru sai ya rikitar da kai wannan baya cin karo da addini wani lokacin za a ga sun faɗa kuma bai faru din ba sai ce abu kaza zai faru ya faru wannan dan Allah nuna musu gajiyawar su shi ne amfani in musulmi ne ke sai ce haka muke tsammani haka alamu suka nuna insha Allah in Allah ya so in dai ba an samu kuma canji daga wajen ubangiji ba in musulmi ne haka ya kamata ya ce ina fatan wannan bayani ya gamsar da haka wannan hadisi na cewa man ta basa ubatan minan nujumi faqad ta basa ubatan minas sihiri duk wanda ya koyi wani bangare na ilimin taurari to ya koyi wani bangare ne na sihiri zada ma zada zai ƙara kotsawa cikin koyon sihiri ma zada matukar ya ci gaba da koyon ilimin taurari din nan to shine muka ce shine wannan sashi na farko da muka yi magana na yin duba da taurari da sauransu wannan hadisi abu dawud ya ruwaito shi kuma sanadin sa sahihi ne kamar yadda muka riga muka gabatar amfanin sanya wannan cikin babu babu bayani shay'in min anwa'is sihiri dan a nuna yin yin duba da wannan taurari din wani nau'i ne na sihiri koyan ilimin taurari dan yin duba da shi dan gane tauraro kaza na dauke da sharri tauraro kaza na ɗauke da alkhairi ka rinka fassara wa mutane abin da su ka ce wani an haife shi ranar kaza ga watan kaza a lokacin tauraro kaza na cikin burji kaza da haka alama ce ta cewa babbe ne ko alama ce ta cewa za a yi wani gawurtaccen mai kuɗi ko hamtakin ɗan siyasa wannan duk sihiri ne karerai ne ma anzalallahu bihamdihi sultan tun da ne mutanen jahiliya suke annabi ya zo yana hana su وللنسائي من حديث أبي هريرة من أقد أقدة ثم نفس فيها فقد سهر ومن سهر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وانا حديثي إمام النسائي يرويته daga cikin hadisin Abu Hurairah ruwayan Abu Hurairah man aqada uqdatan thumma nafasa fiha duk wanda ya kulla wani kulli sannan yayi tofi a cikin sa faqad sahara hakika yayi sihiri wa man sahara faqad ashraka wanda ko yayi sihiri to lalle yayi shirka wa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi wanda ya ratayi da wani abu wajen zai amfanar da shi ko cutar da shi ba Allah ba wukila ilaihi za a jingina shi zuwa ga wannan abin ya ba shi kariya ma'ana sai Allah ya fita daga cikin zarafinsa daga cikin al'amuransa wannan hadisi a bisa ga wannan jeri nashi hadisi ne za'ifi. Al'imamin zahabi ya da'ifanta shi cikin littafin mizan al-i'tidal fi naqd ridal haka sheikh nasiruddin al-albani cikin da'if al lambar hadisi na hudu haka hadisi ne za'ifi. amma ma'anonin da ke ciki na cewa yin kulli tare da yin tofi a cikin kulli din nan nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri wannan ya tabbata dama aya nan cikin suratul qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri naffasati fil uqad annaffasat waɗanda suke yin tofi fil uqadi cikin kulle kulle ma'ana su samu wani zare su rinka yin tofi a ciki to shine ibn al-qayyim ke cewa shi galibi mai sihiri duhun zuciya ne da munin zuciya ɗin sakamakon ba alkhairi a cikinta. to wannan zuciyar sai ta zanto mummunar zuciya mai kunshe da sharri yawun da zai fito bakinsa lokacin da yake karanta sunan rauhanai yawu ne mai kulla da sharri da dafi kuma ya dace da ambatan sunan wani aljan wanda ya sa'ilu bihi yake neman agajinsa don cimma manufarsa na yi wa wance sihiri ko yi wa wani sihiri ce to sai sharrin zuciyan nan da sharrin yawon bakinsa din nan da sharrin aljinan da aka kira din nan su haɗu gaba ɗaya su cutar da wanda aka nufata wajen a cutar da shi mace ko namiji da ganin daman Allah bi hilkauni al-kauni la da kaddara wasa ta kaunu ba lamun wasa ta shari'a ba subhanahu wa ta'ala to da kaga akwai masu irin wannan sihirin wanda za su rinka kulli a cikin wani ko zare ko a jikin wani ulu ko jikin wata igiya ko jikin wani tsumma suna kullawa idan suka kira sunan aljannin suka kira suka kira zuciyarsu na nufatar wanda ake so a yi wa sharri zuciyar na kulla aniyar me suke so ya same shi karayan arziki bebantaka kurumtaka hauka shan inna duk tsiyar da da zuciyarsu ta kulla musu zuciyar na kulla da wannan harshe na furtar da wannan mummunan yawo ga kuma sunan aljan aka kira sai su kulle irin kullen da ba inda za ka iya kunce shi su sake su sake sai su sake wani kulli su sake sai su sake wani kulli ko su je su binne a inda mutum zai ketara ko kofar ɗakin sa ko karkashin sa ko a rataya masa ka ko dai wani wuri inda za a je a binne inda ba zai iya gani ba sai ubangiji ta'ala da kaddarawarsa wannan abin ya samu mutum dan jarrabar bayi jarrabar shi wancan wanda aka yi wa abin Allah ya so ya jarrabe shi kenan ta wata cuta ta same shi ta yi ta zanto ita ce sanadiyar kankare zunuban sa ya shiga aljanna gobe kiyama in ya zanto bawa mai hakuri mai mayar da al'amari zuwa ga Allah ta kuma hanyar jarrabar waɗancan wato su kuma su ga cewa su suke da tasiri alhali ko Allah ce wa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah ba ta isa su cutar da wani da sihirin nan ba sai fa Allah ya lamunce ya ga dama an fahimta ku to wannan ganin damar Allah din ita ce ke sa a cutar da wani ko da sihiri ko da waninsa da ganin damar sa ne waɗansu annabawan aka kashe su irin yadda banu Isra'ila suka rinka yi Allah ce fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun sun kare ta waɗansu annabawan waɗansu annabawan kuma sun karkashe su in ba haka ba Allah na ba annabawa kariya amma ya ga damar abin ya same su don wannan ya zanto musu sanadiyan daukakar darajar su gobe kiyama da wannan kaddarawan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa rauni a filin yakin uhudu aka fasa masa kai har kuma aka karya masa haƙori da sauransu da wannan kaddarawan ne kuma aka fasa masa kai lokacin da ya je fa'ib da sauran dai waɗansu abubuwa da suka rika samun annabawa a waɗansu zamunna daban-daban ba wai dan Allah bai iya kariyar ba a ya so ya jarrabe su su annabawan dan ya kara ɗaukaka matsayinsu to haka kai ma za ga wani lokacin Allah ya so ya jarrabe ka to sai dai kuma ubangiji ta'ala ya kaddara mana rigakafi shine karanta kula uzai kula uzu birbil falad da kula kula uzu birbil nas hada da kul huwallahu ahad mutum ya rinka karantawa yana tofawa yana shafe jikinsa idan ya zo kwance barci ya tofa su kafa uku uku ya shafe jikinsa haka ya ja ayatul kursiyu haka ya ja karshen suratul baqara ayoyin nan guda biyu annabi ce duk wanda ya karanta su cikin dare sun ishe shi kariya a wannan daren to sai ka ga bi iznihi ta'ala duk inda za a yi maka sihiri ko a yi miki sihiri ba zai tasiri akan ki ba to sai dai in Allah ya ga dama kana yin wannan din kuma abin ya zo ya same ka ibnu taymiya ke cewa akwai addu'ar da za ka yi ta akan Allah ya ansa maka yace amma abin da kake jin tsoro sai ya same ka haka kawai Allah ya ga dama dan ya dauka matsayin ka gobe kiyama a baka ladan addu'ar a baka ladan hakuri kan watan cutar da ta same ka ba dan Allah baya san ka ba ba dan baya ansa addu'a ba ya ajiye ma ladan addu'ar sai gobe a can saboda kada ka ɗauka idan ka yi addu'a Allah bai biya maka ba kada ki ɗauka ke mun mana kin yi addu'a Allah bai biya maki ba ubangiji subhanahu wata'ala baya taɓar da mun mace ko namiji mutukar yayi addu'a Allah ya mana gaban ka ta wa an ibn mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ala hal unabbiukum mal hiyan hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas rawahu muslim an karɓo wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ala ku saurara ku ji wannan shine harful istiftahi harafi da ake buɗe jumla da shi dan jawo hankalin wanda ake masa magana ya saurara hal unabbi'ukum mal adhu shin in ba ku labarin me ake kira al adhu wannan alamar tambaya alama ce ta zaburar da yunwar ka ta san labari a faɗa maka haka sannan a kawo maka labarin labarin ya fi daɗi sama da a koro maka shi ba tare da wannan mukaddimar ba shi yasa Allah ke cewa hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim a unabbi'ukum bi khairin min zalikum Allah ya maimaita wannan a cikin alkur'ani dan zaburar da da motsar da kwaɗayin ɗan adam da mayatarsa ta son labari saboda ce eh ina so alabarta mun hal unabbi'ukum mal adhu kin in labarta muku menene al adhu kalman al adhu kai mun hakuri mana ai shi yasa zan yi bayani yanzu al adhu zaka wa ainun fataha wa dadun kai mata dauri al adhu haka take a larabce in ka ga wani a rubuce ma cikin littafin ka ba wannan ba gyara sakamakon furtawa da na yanzu al'abduhu zaka wa ainun fataha zadun kai masa dauri abin da ke gaba hakuri ne ba takuri bane ba hal unabbiukum mal abduhu haka yake a ruwaya ta cikin muslim amma malaman luga su kuma suna yin dabtin kalmar sai su yi wa ainun kasra sai su yi wa dadun fataha al idahu al'idahu a luga kenan in ka duba kamus na luga da littattafan garibul hadis haka suka rubuta ta amma yadda annabi ya furta ta a riwaya al'adhu kaga yanzu kake da dadin gyarawa karka ci gyara na tun kafin <laughs> hal unabbiukum mal adhu shin kuna son in baku labarin me ake kira da al'adhu kalman al'adhu a larabci shine albuhutan kage wato ƙarya shine al'adhu kuna son in baku labarin menene hakikanin abin da ke ansa sunan buhutan kage hakikanin abin da ke nuna sunan ƙarya wanda ƙarya ke gaskatuwa a kansa iyan namimatu ita ce gulma alqalatu bainan nas wato ainihin shine kai kawo tsakanin mutane da labari alqalatu bainan nas ay naqalul qawli bainan nas tiratar magana tsakanin mutane ka ɗauki wannan magana daga wurin wannan ka kaiwa wancan ki ɗauko magana daga wurin wance ki kai wa wance ka ɗauki magana daga wannan majalisi ka kai wancan majalisi wannan shine al'adu gulma manci, yawo da wutar baka an ce sun ce ka ɗauki magana a nan ka kai nan ka ɗauka a nan ka kai nan gurin shine aikinka to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce alqalatu bainan nasi wato ita ce alqala tsakanin mutane wato yawo da annabi manci tsakanin mutane to menene hikimar kawo wannan hadisi karkashin wannan babi babu bayani shay'in min anwa'i sihiri dan a nuna nemanci nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri saboda kamar yadda muka bayani wajen ta'arifin sihiri shine abin da sababin sa ya boyu sai ka ga ba ta kunni tsakanin wani da wani baka san me ya sababin ta ba saboda sababin nata a fili yake ko a boye a boye sakamakon wani ya shiga tsakanin su wane ya shiga tsakanin wane da wane abokinsa wane ya shiga tsakanin ɗa da uba wane ya shiga tsakanin wa da ƙani wane ya shiga tsakanin mata da mijinta wancan ta shiga tsakanin kishiya da kishiya wancan ta shiga tsakanin wance da wancan. wannan wani nau'i ne na sihiri abin da ya haɗa su siffa da sihiri shine kasancewar sihiri sababinsa a ɓoye to ita ma wannan annamimanci sababinta a ɓoye yake sai dai kawai a ga tasirinta a zahiri to haka sihiri ma sababin a boye yake baka san kulumbotan da mai sihiri yayi ba sai dai ka rika ganin kamar tasirin abin a a zahiri to shi yasa ake sa su a babi guda sai dai kamar yadda muka bayani tun wancan lokaci shi sihiri da ma'anar cewa shine duk abin da sababin sa ke ɓoye, sai dai a ga tasirin sa a zahiri to wannan ya kasu kashi biyu ko imma dai wanda aka yi amfani wajen kiran sunan aljanu wanda aka yi istikhdamu shayatin aka aiwatar da shaitanu dan cutar da mutum dan wannan to kaga wannan yana kaiwa zuwa ga kafirci imma kuma wanda aka yi amfani da wani abu na boye shine kamar a baka wani abu kasha wanda zai kwace maka iradanka mun yi bayanin wannan a baya akwai nau'in sinadari na abin sha ko nau'in allura da za a yi wa mutum wanda za ta kashe masa dukkan jikinsa kaga an ga duka a jikin gabansa baya amfani da su amma sababin a zahiri yake ko a boye a boye ki kaga sihiri ne shi ma wannan duk da cewa sinadari ne to ita wannan sai dai a kira ta da sunan zalunci ko ta'addanci wa gangan jikin dan adam ko ta'addanci ga dukiyar mutum in ya shafi kai haka ne dan ka raba shi da dukiyarsa ko duka biyan wato ka raba shi da lafiyar jiki kuma da dukiyarsa shi wannan tunda ba istikhdamu siyasi bane ba kafirci bane sai dai ya zanto me kaba'ira ta cikin kaba'irai don kai zalunci dan kai ta'addanci ga dukiyar wani ko jikin wani sai dai muka ce akan yi amfani da irin wannan sinadarai da ke hanawa dan adam tunani a wani lokaci li ma'azunin fihi shar'a don wata manufa da an yi izini gare ta a shar'ance kamar za a yi wa mutum operation asibiti za a yi masa tiyata kaga likitoci za su yi masa wata allura wadda za ta dauke masa hankali tsawon awannin da ake jin za a farka cikin sa zuwa dinki bai farko ba to kaga wannan a ma'ana ta ruga wani nau'i na sihiri amma wannan zai zama haramun kenan wannan zai zama to shirka kenan bai zama shirka ba bai zama to haramun ba saboda an kwace ma iradanka an kwace maka shi uri shine filin din da kake da shi ba dan komai ba dan saboda taimakon ka wajen cire maka cuta iri kaza daga jikinka amma kamar yadda muka faɗa a makon baya muna cikin bayanin cewa idan ya kasance an yi amfani da irin wannan sinadari wato ainihin da zai kwacewa mutum iradarsa dan ya kasance a cuce shi a raba shi da dukiyarsa ko a cuci gangan jikinsa to wannan bai zama sihiri ba sai dai a ce wato ya zanto ta'addanci ga rayuwar dan adam amma idan aka yi amfani da shi dan dukkan wata manufa ta taimakonsa kamar mahaukaci a yi masa wata allura dan ta hana shi dukan mutane ta sa ya zama sororo sai yadda ka jafi akwai irin wannan allurorin to wannan suna ansa sunan sihiri sai dai a ce a lugance irin wannan sinadarin amfani da shi sihiri ne sai dai a ce amma ba bai kai kafirci ba ba kuma zalunci ne ba domin an yi amfani ta hanyar da shari'a ta yi izini a yi amfani da shi kun fahimci wannan da kyau to sai mu dawo mu gina cewa annamimanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana akan sa shine yawo da magana tsakanin mutane ka dauki maganar wani ka kawo wani ko ta wance ka kawo wance wannan shi ma sihiri ne amma bai kai kafirci ba sai dai a ce ka kaba'ira ta cikin kaba'irai alqalatu bainan nas shine daukan magana tsakanin mutane dan bata tsakanin mutane kuma dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yadkhulul jannata qattatun shi wanda yake manci ba zai shiga aljanna ba wannan wa'id ne wato narko ne ko barazana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi wa mai manci barazana da rashin shiga aljanna haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi yin manci tsakanin mutane yana cikin abin da ke haifarwa da mutum azaban kabari kamar yadda ya wuce kaburbura guda biyu ya nuna ana yi musu azaba ɗaya daga cikinsu kasancewar baya tsarki idan yayi fitsari ɗaya daga cikinsu kasancewar yana yawo da annamimanci tsakanin mutane to wannan yawo da annamimanci din kaba'ira ce daga cikin kaba'irai kuma yana ansa sunan sihiri sai dai bai kai ga yadda za a ce mutum ya kafarta ba wani hadisi wato imamu muslim ya rawaito shi ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان walahuma ya tabbata cikinsu, ma'ana cikin littafin al-Imam al-Bukhari da al Muslim an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare yadda a gare su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace lalle annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace inna min al-bayani la sihra inna min al-bayani lalle daga cikin bayani la sihra akwai sihiri lalle cikin bayani akwai sihiri abinda ake nufi da bayani shine furici da zaka yi da baka ubangiji ta'ala khalaqal insan allamahu albayan الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان da ubangiji ya halitta dan adam sai ya sanace shi yadda zai magana sabanin dabba ita ba ta magana amma dan adam yana da damun yi magana to annabi sallallahu alaihi wasallam lalle a cikin magana akwai sihiri sai malamai suka ce min din nan ta ba'idiyya ce ba kowace magana ce take zama sihiri ba wani nau'i daga cikin magana magana ta cewa zan je wuri kaza zan yi abu kaza ina jin yunwa a bani abinci ina jin kishirwa a kawo ruwa in sha ina son in yi kaza wannan ba ta zama sihiri dan kowanne na iya wannan babba da yaro kowa na iya wannan da bigidaje da mai basira kowa na iya wannan amma maganan da annabi ke nufi da ma'anan sihiri ita ce fasahar magana zaka'in magana iya tsara magana ta yadda idan ka faɗa za ka karkatar da hankalin mai saurare zuwa gare ka idan kana yi ba zai iya yin wani abu ba sai in ka daina in ka ga dama ka sa shi kuka in ka ga dama ka sa shi dariya karkatar da hankalin jama'a lokacin da kake magana ya zanto suna saurare ba sa so ka daina to irin wannan daɗin maganar shi ne annabi ya sa masa suna sihiri wanda ko ba kowa Allah ke ba wannan ba sai da ko cikin mutane kuma galibi ba ilimi ba ne wannan daɗin maganar za ga wani yana da ilimin amma baya da harshen da zai jawo hankalin mutane su fahimci me yake so yake wani kuma ilimin kaɗan ne amma yana da wannan daɗin baki ɗin wani ma gaba ɗaya babu ilimin amma mutane ba sa iya gane bambanci tsakanin ilimi da daɗin magana zai iya kera magana wadda abin da ya faɗa musu kowa ya sani amma ba kowa ke iya shigar wa mutane wannan bayanin ta hanyar da ya shirga ba sai ya zama abin saurare saboda hanyar da ya shigar musu da wannan magana to ne annabi ce inna min al bayani la sihra to sai malamai suka yi sabani shin wannan hadisi yana zargi ne ga daɗin baki ko yana yabo ne ga daɗin baki fasahar magana iya magana iya shirya zance ka zanto abin saurare cikin jama'a shin wannan abin yabo ne ko abin zargi ne gashi dai annabi ya sa masa suna sihiri waɗansu malaman sai suka ce a nan gurin abin zargi ne annabi yana zargi ne dangane da daɗin baki an bayyanta ko bai kamata ba ka zama mai daɗin baki waɗansu suka ce a'a ba zargi ne annabi yake ba yabo ne yake yi yana yabon masu daɗin baki ne to waɗansu malamai suka ce duk ba wannan zamu kalla ba ba daɗin bakin ne abin zargi a karan kansa ba ko abin yabo a karan kansa ba hanyar da aka aiwatar da shi manufar da ta sa aka aiwatar da shi idan ka yi amfani da daɗin baki da iya magana da fasahan harshe da zalaka dan ka jawo mutane daga saba ma Allah zuwa yi wa Allah da'a dan ka ɗora mutane akan tafarkin gaskiya ka cire su daga tafarkin barna to wannan ya zama abin yabo idan ka yi amfani da fasahan magana da zalaka da zakakuranci na magana don ka ɗauke mutane daga tafarkin gaskiya zuwa ga barna to ya zama abin zargi dan ka cire su daga yiwa wa Allah da'a zuwa yi wani Allah da'a dan ka kautar da su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tafarkin wani to wannan ya zanto abin zargi to annabi sai inna minal bayani la sihira dan haka idan ana nufin cewa bayani anan shine yin amfani da zaɗin magana dan jan mutane zuwa ga gaskiya da tunkuɗe su daga kan ɓata, ɗora su kan turba madaidaiciya sai zanto sihiri a nan cikin nau'ika ne daga cikin sihirin da an halatta maka ana nufin daɗin magana wanda aka halatta ke da haka yake babu ma a fi bayani anwa'i sihiri nau'ikan sihiri wanda yake shirka da wanda yake haramun bai kai shirka ba da wanda yake kila ma ja'izi ne da wanda yake kila ma azunun fihi ne kaga ce kalmar sihiri din tana da faɗi kenan an fahimta ko tana da faɗi kenan a tana da faɗi a shari'anci amma idan ya zanto daɗin maganar da ake amfani da shi ne dan ɗora mutane kan ɓarna kautar da su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan daɗin maganar sai ya zanto abin zargi sai ya zanto sihiri din a nan gurin ba kalmar sihiri ne ta yaban abu ko nuna halarci ba sihiri ne ta nuna haramcin abu dan baya halarta mutum ya zanto mai kira zuwa ga barna kowa so ake ya zanto mai kira zuwa ga tafarkin Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin ka kirayi mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka irin wannan fasahan harshen kansa annabawa ma sun roƙa annabi Musa alaihi salam ya roƙi a turo ɗan uwansa Haruna tare da shi ba dan komai ba sai dan saboda ya fi shi iya magana an gane ku cikin addu'o'i guda hudu da yayi farko rabbi shrah li sadri na biyu wa yassir li amri na uku wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli na hudu fa waja'al li waziran min ahli haruna akhi ka sanya mun mataimaki daga cikin iyali na daga cikin dangin gidanmu daga cikin family dinmu ka dauko wani annabin ka haɗa shi tare da ni a matsayin mataimaki shine haruna dan uwana ushidu bihi azri karfafi tsaye na tare da shi wa ashriku fi amri ka shigar da shi ka taran yadda shi cikin al'amari na mazanto manzanni biyu lokaci guda to ya faɗi hikimar da ta ya roƙi a turo annabi haruna na farko dan su haɗu su rinka yin ibada tare kai nu sabbi haka kasira wa nazkuraka kasira innaka kunta bina basira na biyu kuma dan haruna ya fi shi daɗin magana wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan Fa'ar silhu fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an zibun yace dan na haruna ya fini fasahan magana ya fi ni fasahan harshe ya fi ni zance yadda za a yadda da haka a turo shi tare da ni Allah ce sanashuddu adu daka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasluna ilaykum bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al cikin suratul qasas kenan a cikin suratul taha yace qala qad utita su'ulaka ya musa abinda ka roka an baka Haruna ya tafi a matsayin manzo tare da kai ya je ya dadin maganar ko isar da manzancin to wannan kaga adalci ga kai kenan annabi musa ya san kansa kuma ya tsaya daidai matsayinsa an saukar masa da littafi an bashi abin nan amma ya ce ga wanda ya fi da daɗin magana a turo shi mu tafi idan annabi ya nemi mataimaki to waye kuma cikin masu azi wanda ba zai nemi mataimaki ba min babu aula gairu gairun nabi yafi kowa bukatuwa zuwa ga neman mataimaki kuma neman mataimaki din nan kai idan ka ga wanda ya ka cikin yan uwanka masu wa'azi ka sani cikin yan uwanka masu karantarwa ka sani sai dai zuciyarka ta hana ka faɗin gaskiya to wannan kuma sai ka koma gida kai ta isti'aza kana neman tsari daga shedan shedan ke so ya hallakar da kai amma in kana son gaskiya ka san wani ya fi ni fahimtar kaza sai ka bar masa kaza ya karantar wani ya fi ni iya magana kaza sai ka bar masa kaza ya magana a wuri kaza fage kaza na wani ne sai ka bar wa ka hada ka kadai ba zai yi wa ba ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسهرا وانا حديث دي إمام البخاري إمام مسلم سكر وتشكاك إما في الصحة كنا ابن عبد البر يا أم بشوة مغانا دقا يا ابن أبي كثير dangane da daɗin magana ɗin musamman idan daɗin magana mutum ya yi amfani da ita wajen annabi manci tsakanin mutane ya zo ma magana ya ce wane yake ya ma magana ta ƙarya ya sa mata riga ta gaskiya ya ce abin da ya sa aka sanya shi a cikin babin sihiri a wani lokacin ma ya fi sihiri barna ya ce domin da daɗin magana za ka iya lalata gari guda za ka iya lalata ƙasa guda da wannan an neman in kana da fasahan harshe kawai kina da iya harshe a yamakon ki lankwasa harshen wajen karatun qur'ani da yawaita salati da zikiri sai ka lankwasar da shi wajen iya kitsa ƙarya da haɗa gulma tsakanin mutane mutum na iya kona gari guda yace kai mutum na iya kona generation guda aljilu bi kamili alqarnu bi kamili yace nan namamu wal kazzabu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin yace mai annami manci barnar da zai a awa daya abinda mai sihiri ba zai iya yi bane a shekara guda don ku san munin abin cikin addini saboda haka duk wanda Allah bai wa fasahan harshe to bai kamata yi amfani da abin wato baiwa ce wanda ba kowa Allah ke ba ba cikin mutum goma da wuya ka samu mutum da fasaha guda daya kai sai ka hada dari kafin ka samu guda daya wanda ya shirya magana sai wani tashi ya awa guda magana da zai faɗa sai wani ya ce duk abin da yake so ya ce muku kaza ne da kaza ne cikin minti goma ya faɗa kuma ku fahimta su sama da mai awa daya kaga bai wace daga ubangiji kenan to wannan baiwa da Allah ya baka sai kai amfani da ita ta hanya ta dai kar ka amfani da ita ta hanyar banza daga cikin malamai akwai wanda Allah ke baiwa wannan daga cikin siyasa akwai wanda Allah ke baiwa wannan da wani gari banza akwai wanda Allah ke baiwa wannan sai ya ta roƙo da ita ga fasaha ga daɗin magana amma sai zanto maroki wajen taron ɗaurin aure ko suna ya yi ta magana ya burge mutane ba a son ya daina ya iya tsara magana ya ɗauko ta ya kitso ta ya ɗauko nan ya dire ya iya zuga mutane yanzu wannan basirar da ya yi amfani da ita wajen haddace suratul bakara dan Allah mai kake tsammani ko wajen haddace suratul ali imran ko haddace suratul nisa'i ai da ba haka ba amma sai amfani da sajin kama kaman banza dan giwa to dan giwa jikan wane ne ya bata kansa lokaci ya bata jama'a lokaci ya zuga mutane su yi ta'addanci wa Allah ta'ala Allah ya tsare fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula anna al-iyafata was-sarqa was-siyarata min al lallai wato al'iyafa shi ne zaburar da tsuntsaye da nufin neman sa'a wasarka ko zane akan kasa wasiyara da tamfi min aljibiti wannan duk suna cikin sihiri الثانية مسألة تبيو تفسير العيافة والترك والسيرة fassara waɗannan kalmomi guda uku mun fahimci wannan a cikin wannan bayi menene ma'anan al-iyafa me ma'anan a tark wa sira as-salisa mas'ala ta uku anna ilman nujumi nau'un min as-sihri ilmin taurari da ma'anar yin duba da taurari wani nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri mas'ala ta huɗu أن العقد مع النفس من ذلك yin kulle-kulle tare da yin tofi yana cikin wannan nau'in na sihiri din as-sadisa mas'ala ta shida anna min zalika ba'd al-fasaha al-khamisa kai mas'ala ta biyar annan ta min zalik yin annamimanci ma nau'i ne daga cikin nau'ikan sihiri sai dai kafirci ba ko as-sadisa mas'ala ta shida anna min zalika ba'dul fasaha yana daga cikin nau'ikan sihiri din nan kuma wani sashi na fasahan harshe a yau ce idan an yi amfani da shi ta hanyar janye mutane da gaskiya akai su bata ko ta hanyar gulma da hada husuma tsakanin mutane to wannan shi ma zanto nau'i na sihiri irin sihiri wanda yake mazmum kenan amma idan an yi amfani da fasahan harshe dan dan mutane kan gaskiya to ko da an sanya abun sihiri min haythul lugha wannan ta fuskar lugar larabci kenan amma bai zanto ba abin zargi tunda kai amfani da fasahan harshe wajen tsora mutane kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim mubaraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum ko yana cewa wai masu ilimin taurari sun ce akwai duniyoyi guda tara shin haka ne farko dai ni ba da ilimin taurari ballantana iya ce maka haka ne ko ba haka bane ba amma na karanto maka abin da malamai suka ce game da ilimin taurari din wanda yake na gaskiya ko in ce wanda shari'a ta halatta a neme shi har malamai suka ce yakan zama fardu kifaya da kuma wanda yake na barna to amma maganin cewa duniyoyi guda tara ne bani da wannan ilimin da zan tabbatar maka cewa haka ne ko ba haka bane ba kar ka dauka cewa maganar su duniyoyi dole a samu duniya mai ginanniya irin wannan tamu wanda take da birane da garuruka da kasashe da hanyoyin sadarwa da ababai na sufuri motoci da jirage da meye da sauransu yawanci sukan hada ababen da suka yi tarayya wajen rayuwa a wuri guda a matsayin duniya mai zaman kanta kaga aljanu sukan dauke su a matsayin duniya su ce alamul jin duk da cewa a cikin duniyar mu suke zaune sukan dauki mala'iku wanda suke wata duniya daban alamul mala'ika alamu kaza alamu kaza baya ga wannan kuma dangane da sama kuma sukan karkasa duniyoyinta yanzu kwanan baya sun gano duniyar su dan Allah su jin su mala ta ku fita waje sun gano duniyar ma wanda take wata duniya ce daga cikin duniyoyi wanda ba su gano ta ba sai lokacin da ya wuce kadan da ya wuce baya da haka dai a takaice ba zan iya tabbatar maka da cewa taran nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba wannan yake cewa wa yana tambaya game da akidun shi'a da murji'a da khawari da ahlus sunna akan azabar kabari shiga da fita wuta inda Allah subhanahu wata'ala yake a wannan ba tambaya ba kai ne ma latta ce wanda kila za a yi guda uku kuma duk wanda yake zuwa nan gurin ya sha mun sha faɗin waɗannan matsayin ko masu kasa da tambaya ya ce da Allah yana son a tawa faɗa masa a bashi kasa din da an taɓa magana game da azaban kabari matsayar ahlus sunna game da ita na yin matsayar sauran mazahib kuma wanda ba na ahlus sunna ba matsayin shiga wuta ko fita wuta wannan wani abu ne da yake yau mai mutuwa cikin karatu sai dai kawai mu ja hankalinka akan ka ci gaba da zuwa karatu zaka ji wannan a wani darasin da ya shafi wannan insha Allah wannan kuma yake cewa wannan tambayar ma an shayanta hukuncin wanda zai je wurin malami ya ce masa addu'a malami ya zauna baya da wani aiki sai addu'a mutane su zo don bukatunsu wannan ya ce roka mun Allah kan bukata kaza roka mun Allah kan bukata kaza wannan baya cikin abin da ya tabbata daga ayyukan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina amma cewa taimaka da addu'a kan bukata ta kai kuma baka rike wannan yin addu'a din ya zanto sana'ar ka ba wannan wani abu ne wanda yake halattacce ka ce wani taimaka min addu'a kan bukata ta iri kaza ina son yi kaza ina son yi kaza amma a samu wata bangare na mutane wanda su ba su da aiki sai yin addu'a ga waɗansu kuma a yi tsada da su a biya su yi ko sauke qur'ani ko waɗansu bukatu to wannan baya cikin ayyukan salaf kuma wannan sune suke bude kofofi na yin tsubbu da sihiri da lakani saboda haka ya kamata a rufe wannan kofofin wanda ya hukunci idan an ce tabara ne ya rawaito a cikin alkabir ko a cikin al'ausar ko a cikin asigir idan imamu tabara ne ya rawaito hadisi cikin mojam sawa'un alkabir ko al ko asagir baka da ikon da zaka inganta shi ko ka daifanta shi har sai ka koma zuwa ga sanadinsa domin bai sharɗanta cewa hadisai sahihai kawai zai kawo a cikin waɗannan littattafai nasa ba ka iya samun hadisai sahihai ka iya samun da'ifai ka iya samun da'ifin jiddan ma bai ka samu mawdu'i a ciki to da haka kawai ka ce tsabarani ya rawaito hadisi baka biya mai saurare bayani ba har sai kai bayanin ingancin hadisin wannan kuma ta hanyar komawa kan sanadin hadisin kai da kanka ko ka dogara da maganganun malamai da suka leka sanadin hadisin a da da yanzu tunda akwai kutub na takharijat kamar littafin nasabul ah, raya na imam zailai kamar littafin talqisul habir na imam ibn hajar da sauran littattafai da suke komawa kan sanadin hadisi su yi magana kai don su tace maka tunda kai baka da makamin da zaka tace baka da makamashi a hannunka ko kuma irin littattafan shi Sheikh Nasiruddin Albani da su Sheikh Ahmad Shakir Allah ya shi da gafara da sauran manyan malaman hadisi na wannan zamanin da suke rubuce rubuce akan fagen ilimin hadisi ka koma kan littattafan su don su fayyace maka shi wannan hadisi farko idan aka ce barani ya rawaito sai kaga wani babi ne yazo ya zo ne a babin akida ko babin fikihu idan ya zo babin fikihu ne to alwala ne ko tsarki ne ko wanka ne ko menene sai ka koma babin da kake tsammanin zai zo a wannan babin sai ka samu an yi bincike a kansa an tace maka shi wannan kuma dole kenan sai mutum yana da waɗannan littattafai saboda haka duk mai koyarwa dole ya zanto yana da makamashi na littattafai shi ya saya da kansa ko su waɗanda yake karantarwa su rinka taimaka masa da littattafai dan akwai lokacin da ɗalibi ko mai wa'azi mai karantarwa zai ga littafi a kasuwa amma ya fi karfin sa kuma inda zai same shi zai amfani dubban jama'a ne ba mutum ɗaya zai amfana ba kansa kaɗai zai amfana ba dubban jama'a masu sauraron shi zai amfanar to amma yawanci kan mutane bai waye ba game da wannan kuma wannan yana cikin sadaka jariya wadda idan mai kuɗi ya gane yayi ta wato za ta amfani shi kwarai da gaske domin ɗalibin da baya da littafin da zai karatu gashi Allah ba shi basira da harshen larabcin da zai yi kuma jama'a su fahidin tutar da shi ka taimaka masa da littafin wannan ba karamin sadaka jariya bane ba abinda zai karanto din nan ba shi kadai zai amfana ba dubban mutane da ɗaruruwa to amma yawanci a wannan nahiya ta mutane kansu bai waye da wannan ba mun sha gani a madina irin masu kuɗin da za su zo su ware wani yanki daga cikin kuɗin su ba wai kuɗin zakka ba kuɗi ne wanda suna tsananin son shi yadda kai ma kake son kuɗin ka amma sai su ware dubu ashirin dubu talatin su ce a sai tafai a bayar wakafi ga tsullabul ilimi a riyal fa dubu talatin wani dubu hamsin ya ware je ya sai fatahul bari ya sai sharhul na imam muslim da imam nawawi ya sai majmu'ul fatawa na ibnu taymiya al majmu' na imam nawawi ya sai da tafai masu kima masu tsada wanda dalibin ilimi ba zai iya saya ba a zo a rabawa dalibi da akwai lokacin da waɗansu masu arziki suka rinka sayar da tafai ba su raba su sai daidai lokacin da ake yaye dalibai daga jami'a kowa zai koma ƙasar sai ka je ka yi bayanin kanka ka nuna takardar shaidar ka gama jami'a sai a baka wannan littafin kyauta wanda in ka zo nan kasar ka ba za ka iya saya ba kuma ba ka kudin awo to kaga wanda suka san kimar ilimi kenan kuma suka san me suke yi nema suke me za su yi wa addini hidima ni tun da Allah ya kawo nan kasar mutum sai na taba ganin wanda ya kwatanta wannan shine wani bawan Allah Alhaji Rabi dan Taduwa malamansa da ke maradi sai su rubuta littafi su baki wanda yake Fatahul Bari sai zo nan kaso kurmi sai ya kai musu wanda yake musulun na Imam Nawawi sai sai ya kai musu wanda yake kaza za shi umara ne kullun na cikin jigilar littafi to wannan ba karamin alkhairi bane ba wallahi akwai mutanen da suka bani kyautar littafi wanda har in dai mutum ya taɓa bani kyautar littafi sai ji bana iya manta shi kyautar littafi sai ji bana iya manta shi amma ka iya bani kyautar wani abu no me in manta da kai sati ɗaya ma na manta da kai wallahi amma littafi bana iya manta saboda kimar sa da daɗin sa kullun ka karanta shi sai ka shi wa mutum albarka akwai wani dan uwa tun kafin in sun tafi Saudiya ina sauraron wani kasan da Sheikh Muhammad salihu bin Usaimin sai nake dina ta bada reference da tafin Zadul Ma'ad fi hadith Sirr al-Ibad wani dan uwa zai tafi umara yace malam ko kana da sako ce sako na ɗaya ne ba wai yadi ko meye nake so ba da wani littafi Zadul Ma'ad fi hadith Sirr al-Ibad sai je so shi mai juz'i biyar ya kawo mun wallahi har gobe na manta da shi duk ranar da na bude littafin sai na masa addu'a ko da harshe ko azu saboda kambin ilimi mutum ya samu a cikin littafin to galibi masu arzikin mu kansu bai waye kan wannan ba wani ma sai ga baka littafi dan me sai littafi dubu biyar dubu biyar dan littafi gani yake dan me me ya zafi a cikin hazaka sai littafi na dubu biyar na ganta ya hakuri mana to na gani ai ku yi hakuri wannan yake cewa meye waɗanda suke cewa wai idan mutum ya yi mafarki iri kaza to alheri ne idan mutum ya yi mafarki kuma iri kaza to sharri ne wannan duka makama ne mafarki iri biyu ne ko ka ga alkhairi ko ka ga sharri akwai mafarkin da za a ga alkhairi ciki wani lokacin har kana tashi sama a cikin mafarkin alama ce ta alkhairi wani lokacin ka ka samu wani abu da kake neman samu a cikin mafarkin annabi ce irin wannan mafarkin na alkhairi bushara ce Allah yake nuna wa mummuni ko ya nuna masa ko kuma ya sa wani ya masa mafarkin kaga wani ya maka mafarkin alkhairi zai baka labari annabi ce wannan bushara ce dan haka ma ibnu kasir ya kawo wannan hadisin karkashin fadin Allah ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah sai ce al bushra din nan shine ar ru'ya as salihah yara al mu'minu aw tura lahu kamar da hadisin annabi nuna mafarki na gari da mummuni zai gani ko a gane masa to wannan a idan mutum ya ga mafarki na gari wannan bushara ce kamar da hadisin annabi nuna to kuma kar mutum ya labarta kowa sai wanda yake kaunarsa wanda ba zai masa hasada ba haka annabi shirya su yan ka ga mafarki na sharri kuma to wannan daga shaydan ne sai ka yi isti'aza ka nemi tsari Allah ya kiyaye ka daga sharrin shi shine kawai magana ta kare kar ka fassara cewa ai to kaza zai faru kenan a kawai ɗan da yake so ya wasa da hankalinka isti'aza ka nemi tsari daga sharrin sa wannan haka hadisin annabi ya nuna wannan mai tambaya wanda yake mun sa ta zanto ta karshe mutum biyu suka yi wata koma uku wanda ke nuna suna yawan karanta littafin muktarul ahadisun nabawiyya yace ko na hadisi da zo cikin littafin muktar al-Hadis an-Nabawiyya ma'anarsa cewa idan kun ga Surayya wata tauraruwa a sama din nan to manoma su sakankancewa shukar su cewa wata za su samu damana mai alkhairi wai in sun ga Surayya wannan hadisi ba ku riga kun rubuto shi ba a irin wannan idan kun ga hadisi irin wannan kuna so za ku yi tambaya a kansa inganci ko rashin inganci to sai mutum ya rubuto hadisin da kuma faɗin waye ya ruwaito shi to wannan sai bayar da dama mu yi taimakekeniya da juna mu koma wajen binciken hadisin cewa ya inganta ko bai inganta ba yanzu ana haka kuka kawo shi duk wanda suka rubuto suka da haka suka rubuto hadisin ba maganan wanda ya ruwaito shi wanda ne ban taba jin hadisin ban taba ganin sa ba amma abin da nake sansana karkashin hadisin cewa bai inganta ba sai dai wani abin da ba za mu yanke ba abin da muke so wanda suka rubuto tambayar daga nan zuwa lokaci na gaba su rubuto mana shi da kuma cewa ga wanda ya rawaito shi sai mu koma mazanul hadis din sai mu kafa hujja sai mu yi magana kan hukuncin sa in sahihi ne bisa ga hujja in da'ifi ne bisa ga hujja ba kawai ta hanyar shafi ba dai ilimi amana ce wannan shine abin da nake nema daga su waɗanda suka rubuta wannan tambaya daga ƙarshe kuma akwai nasiha da nake so zan yi mana waɗanda suke sauraron karatu ga mutane sun zo suna sauraron karatu suna surutu wannan baya da daɗi ko alama sai wannan ya ɗauki ya haƙuri mala sai wannan ya ɗauki hankalin mutum daga abin da yake so ya faɗa jama'a kai ka shiryo karatunka lokacin da ka karanto ababen da ka karanto din nan kila ba za ka iya faɗin su duka ba ka tsara wanda kake ganin su ne lokaci zai baka dama su shiga kuma ka tsaro irin bayanin da kake jin in kayi alal akalli kake 60 na cikin masu sauraron ka su fa'idantu da abin da kai sai wannan ya zo mika wancan kasar wancan mika wannan littafi wannan na surutu da wannan wannan na kallon agogonsa duk su dauke maka hankali su hana ka sakar kana son ka jawo aya mutum ba zai saurara bai ji ita kake nufi ko ba ita ba ba ka sa kai ba ba ka karewa kai ba sai ya ci gyaran ka aya ba ka gama jawo ta mutum na cin gyaran ka wannan ba sun fashe ta ɗaliban ilimi ba ko alama ya maimaitu ya maimaitu kuma na ce yin ishara ta hanyar ka kalli mutum ka ɓata rai amma ba ku ganewa wai sai an ce wane wai laraba suka ce shi allabib takfihi ishara mai kaifin hankali ishara kawai zaka yi ya fahimta amma galibin mu sai in ka zana mutum ka ce wani me yasa kake kaza wannan kuma sai ka zo da shi cikin jama'a ka sa yi ta masa abin nan wannan ba shine manufar ba dan haka majalisin ilimi yadda ake lokacin da mutum ke karanta suwa wajen istishhadi da aya ko hadisi ya iya furta ta daidai ya iya furta ta ba daidai ba kar ka dauka cewa mai kuskure ba zai kuskure ba amma bari ya kuskuren sannan ka ci gyaran sa mutum ya jawo aya kai kuma ka tafke ta ku karasa wannan bai da amfani ka bari sai in ya gajiya sai ce ya ne aya take sai ka tuna masa wannan ya tuna masa wancan ya tuna masa wannan shine abin da ya fi dacewa ka iya mutum ya furta wata kalma ba daidai ba kuskure kyale ce kai karshen hadisi Ya ce har ya gama fassara ka ga bai faɗa ku ba sai ka sanatar da shi tun da abin ana yi a kasar don saboda kar a wuce abin a haka ya tafi haka amma mutum da ya ja hadisi bai gama furta kalmar ba sai wani na nema ya ci gyaran sa kai koyarwa din nan aiki ne ba za ka gane haka ba sai lokacin da kai ka samu kanka irin wannan matsayin na karantarwa ba wai arha bane ba lokacin da mutum ke yi kana daga gefe tun da kai dan kallo ne ba kai kake kada kalangun ba ai ba abin da ya fi daɗi irin ka taka rawa amma kaga idan aka zo mai kada kalangu haɗa gumi yake fa duk shi yake jin jiki to kana daga gefe baka san me ake ciki ba kuma duk duk koyarwar da muke a nan gurin ba wai alfahari ba kokarin da muke muga kowane irin abu mun dora shi a nisabin sa dan kawai Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo hadisi a nan bana sallama masa suna koma littafan hadisi da suka inganta ko suka raunana dan ya faɗi kalma ba ma sallama masa sai mun koma inda ya je ciro ta cewa haka take ko ba haka take ba ina fata an fahimta zai kawo kalma ya kawo hadisi ba tare da wasali ba kalmar ya kasance wasalinta zai iya ihtimalin ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza dole sai mun koma ruwaya mun ga yaya aka wasalce ta idan baka koma ba kai sai ka furta yadda take ba daidai ba to kaga duk wannan aiki ne wanda yake ba karewa kar ku dauka cewa yau zamu yi kitabut tauhid kawai sai in zaro kitabut tauhid cewa yau kitabut tauhid sai in yi haka an karkade kurar sai kawai mu zo kitabu tauhid a ina muka tsaya muna ta musu da kuma manta ta inda muka tsaya ba haka ake ba <laughs> yanzu idan kuka lura ku lura da littafin ga waɗanda suke abin nan za ku yi ta ganin eh, malar rike mun takardar nan za ku yi ta ganin ta alikat wanda na rubuta da biro na duk inda na ga wani abu a cikin wani littafi abin da na haddace an haddace wanda ban haddace ba kuma rubuto shi nan amfanin rubuta a nan nan da ke kala biyar in zan sake wani mai littafin a wani wannan abin da ke rubuce ba sai na sake koma na ciro shi a wani ba ina barci na zan tashi daga barci kuma yanzu an karantar da shi yanzu kaga ko za ka sai wannan littafin kaga yadda yake haka dinnan ka sayi shi naira dubu biyu ba zan sayar maka ba yanzu ba shine kitabun tauhid din da ke hannun kowa ba a cikin ku kila ma na wani daga cikin ku ya fi wannan kyau gashi nan gurin a yage ki amma saboda me saboda abin da na tara na ilimi a nan da nake shirowa a sauran da take wanda wani sai na yi nazari na awa biyu awa uku kafin tarin kaga irin nan kaga irin nan duk da biro na rubuta talika a gefe irin nan irin nan lokacin da na sauke littafin sai zanto karuwar da na yi ta ku nesa ba kusa ba ku kawai ina fassara muku daga hausa daga larabci zuwa hausa ni kuma nan gurin ina karuwa da sharhi wani hadisin ma babu in karo shi a nan gurin dan ya dace da babu sharhin an zo wani malami ban san kowa ba in koma littafin da suke bayyana shine wani a haife shi da rika zai ilimin iri kaza ya rubuta ana kaga duk gaci duk ba shafin da zaka buɗa da waya da irin wannan ba wani lokacin da fansar wani lokacin da biro dan karne kogi duk ga sunan gurin shine fa aikin ba wai kawai har kawai mutum zai kasa littafi ya zo ya ci gaba da karanta ba to amma wani shi littafin da ke wurin sa ilima yan kaso kurmi suka yi gyara yan kaso kurmi su yi hakuri da Allah suka buga shi wani harafin an ɗauke shi a can wurin ba an sa ya wurin ya an sa ta dugo uku da ka karanta da sun yaran ka kaza ne kaza ne me san kai na ka koma ba to gaskiya wannan baya da dadin ko alama wannan halayyar ba za ta karfafa mai karantarwa ba kullum rage masa himma take majalisi na ilimi majalisi ne na ladabi majalisi ne na da'a ana yin da'a dan muhimmancin ilimin dan kimanta ilimin shi ilimi ko don lokaci ana so a mai da shi abu ne mai ne abu ne mai da'a yasa imam malik yana zaune wani lokacin idan aka akar maka Allah kaza sai kalle ka kawai yayi shiru ka gama tambayar yayi shiru da jama'a su yi shiru duk a kalle ka ka hada gumi ya ci gaba da hadisin sai banza da kai saboda ka da da'a kawai ana magana kaza akar maka Allah ba zai saurare ka ba shine mai waka ke cewa ya abal jawaba fala yuraja'u haibatan والسائلون نواكس الأذقان عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان yace da gangan zai ki bada ansa ko ba ya sa a sake mimi tambayar ba saboda farjinin da Allah ya baki wasailun nawakisul azqani duk masu tambayar kuma kowa sai dai ya da kansa shiru ce izzul waqari izza ce yake da ita ta nutsuwa wa izzu sultani tuka izza ta takawa fa huwa al-muta'u shi ake bi walaysa za sultani alhali kuma ba wai mulki gare shi ba to har kullun ilimi kimanta shi ake idan mutane suka kimanta kai mai karanta kai sai ka kimanta shi ka san wahalar da ka sha wajen neman sa ka san ka ci kanzu ka san ka kwana a waje ka san ruwa ya ma duka ka san an raba ka da iyayenka shekara uku ba su ba kowa ya more da uwa da uba kai kuma ka sha fama da maraici tsawon lokaci a wannan ko bayan lokacin ka zo zaka amfana sai kuma ne zo haka kawai garan gatsam zai fa'idanta kuma haka kawai ba tsari ba ladabi ba da'a kai kuma sai ka kyale shi ka hukubarsa shine ka haramta masa shi shine imamu shafi ke cewa haqqul fa'idati Allah saka illa limubtadiha yace haƙƙin ilimi ne kar ka bayar sai ga wanda yake cikin ruwarsa kuma yi ladabi wajen karɓarsa idan mutum zo garan gatsab in ma ka bashi ansa din sai ka bashi rabin ansa ka manta da shi me sai me amma idan mutum ya tambaye ka tambayar da kanka so kai kanka abin wallahi riban ka sai ka tambaye malami lokacin da yake cikin nishaɗi saboda sai baka fa'idoji da yawa wanda in ka zaka je kawo bincike baka san inda zaka leko su ba amma in kai garan gatsam sai a ah, da Allah bari sai wadata ah, akar mukalla yar kadan ce a ah, da Allah ga a wallahi yanzu yanzu nan to sai baka kai ma yanzu yanzu ne rai tsura maka ba wata fa'ida ka tafi haka duk bamu gane wannan ba saboda haka dan Allah a kiyaye wa alaikum salam na tabbatar taliki zaka yi

da ya dan binciko aya sai zuwa kuma yanzu da aka fara ka san da ana ana sahih bukhari ba magana wannan sahihi ne wannan da'ifi ne amma da aka fara sunan tirmidhi akwai wanda zai sai muzakara akwai wanda zo karatun nan na malam abdul hafiz an ce hadisi kaza kaza ne da sun jabiro eh an ce da'ifi ne sai su je tangunan suna gaba a wajen malam jira suke malam ya dawo ya shiru sai su yi dariya da'ifi ne ba shi ya riga su ganin da'ifin ne amma ba lalle ne sai ya faɗa ba saboda wata hikima ta karanta suwa taron da yake tare da shi da kuma dubban mutanen da suke ji a talabijin da rediyo ko da abu za'ifi ne ko lokacin zaka shigar da shi ba kamar kai yadda kawai zaka haɗu kai da abokin ka ce za'ifi bane kawai kai shiru sai an tashi maganganu ba wai gaggawa ake ba ta fuskar ilimi wai yanzu idan ka gano cewa malam yayi kuskure to sai aka nada ka sarkin malamai kai daga nan kuma har yanzu fa shi yana nan amala ɗinsa kai kuma kana nan a yadda kake gobe ka sake koma ka gano yayi kuskure ka zo ka gano nayi kuskure ka zo ka gano malam abdulhab yayi kuskure ka gano malam wani yayi kuskure daga nan dai kai dai ba za ka daka sarkin malamai ba kana nan a yadda kake kuma ba abin da za ka karkanka da shi ci baya ai ya isi mutum alfahari ka gano to yau da yayi kuskure daya sauran da abin da ya faɗa menene to idan ka tashi ran magana sai dai ka faɗi wannan kuskuren ba za ka faɗi wannan dai din ba kuma yanzu akwai adalci a wannan babu adalci a wannan ko ba lalle bane shi malami idan aka ce mutum na karantarwa dama bai san komai ba fa ya san wani bangare ne na karantarwa baka cewa ya san kowane sako na ilimi imam malik ibn aziki cewa akwai malamin da nake zuwa wurin sa karatu tun daga azhar ai tun daga safi har akai kusan azhar ina karatu a wurin sa yace ba na rubuta hadisi ko daya dan na san shi ba malamin hadisi bane yace amma abin da nake koyo a wurin sa hikimar wa'azi da takawa yace amma hadisi ba zan karba ba rashin sanin sa da hadisi bai sa ya muna wata ko ya zage shi kuma kullum sai ya je yace abin da nake koya hikimar wa'azi da takawa yace in ka kalli sifar da kai da Allah yace amma hadisi ko ɗaya ba zan rubuta ba a wajensa kowanne akwai abin da zaka ɗauka a wajensa sai ga mutum ya tara fannoni daban-daban ka kare da wannan fannin ka kare da wannan fannin ka kare da wannan in kuskuren sanatan gurin yace kuma yasa zai haramta maka sauran bangarorin ai kai hasara kai ne kai hasara ba ba to da haka dole ne ɗaliban ilimi sai ana bin abin sannu ba a garaje ake ba gaggawa ake ba ba a garaje ba a gaggawa kuma dole sai an ba abu bisa ga da'a bisa ga tsari da sauran sai ga Allah ya sanya maka albarkan ilimi cikin kankanin lokaci ka fahimci abu mai yawa amma da zaran ka ga kai abin da kake bukata wane ya kuskure wane to sai ya zanto yanzu ka dana ma bibitan alkhairin sa kamar da yadda kake bibitan mai kuskuren sa to kuma wannan kuskuren kai ka gano kuskure ne tun kafin ka je da ka je kuma ci kake jira ya faɗa duk abin da yake faɗa na alheri baya kama kwakwalwarka sai lokacin da ya zo wajen da ya kuskure sai kai dariya ya yi kuskure ka more to kaga baka karu ba kenan kai a wannan wurin dan ka gano kuskuren sa ne dama can kuma abin da ka sani kafin ka ji sabon ababen da ya daidai kuma dama kai zuciyarka ba ta da istidadi na tafi karbe su to sai zanto hasara kai a cikin neman ilimin ka akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta farko yan kwamiti idan sun tashi na wannan masalaci kamar yadda aka da su taro a yau wanda aka ranto sunayen su gaba daya ana da bukatan taro a nan a farfajiyar masallaci bayan an tashi ko mala abdulhabi ya ce a fada babu uzuri ba gabatar da hangari ko uzuri kuma shi magaci ya zo ma a tsohon gaba yanzu haka sannan na biyu kuma idan Allah ya kai mu gobe akwai lakca da aka ce za a gabatar bayan sallar isha'i ne bayan sallar isha'i wanda za a yi ta ne a kawon kudu wato a gobe litinin kenan lokaci shine bayan da yi kawon kudu ah, wanda zai gabatar da lantar sai malam abdulhab imam al-sunna jama'a ni kuma zan yi masa rakiya wajen gabatar da lantar kenan sannan kuma jibi idan Allah ya kai mu shi ma bayan sallar isha'i wato bayan mun kammara karatun sifar salatin nabi a nan gurin za a je rijiyar lemo wannan walima ce za a gabatar shi kuma waɗanda ake sa ran za su yi bayani a wajen akwai malam yakubu musa daga katsina akwai malam abdullahi pakistan limamin masallacin tudun murtala akwai malam abdulwahab wahab imam ahlus sunna wal jama'a sai kuma ni mai gabatarwa bayan sallar isha'i kenan to amma dai an san dai mun faɗakar walima daban wa'azi daban ko mu dai za mu je walima saboda haka sai a tanadi ababen da yake na kayan tanda-tanda da laki-laki wannan sunar ta walima dole sai an matsa an rayar da ita kada je a yi ta wa'azi har sha biyu ko mutane su dawo gida suna jin yunwa walima za mu je a fara cin girki a koshi sannan kuma wanda yake sai zuwa zai tsaya saurara wannan shine gaskiyar labari jibi idan Allah ya kai mu a rijiyar lemo a an ce layin yan samoga rijiyar lemo layin yan samoga haka aka rubuta ina ji idan an tashi da karatun jibi sai kara kwatance sosai ga wanda bai san layin in su moga ba assalamu alaikum